Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki maki kamo ku wannan shiri a yau Alhamis goma sha tara ga watan Mayu na shekarar dubu da da ashirin biyu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filo da kanan labarai. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon autungar ƙarshe da ke birnin Mariupol mai tashi jiragen ruwa da Rasha ta kwaci. Ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon yayin da Finland da Sweden suka gabatar da takardar neman zama memba a cikin kawancen soja na ƙungiyar NATO. haka kuma za a ji mai bada shawara akan harkokin tsaro na ƙasa na amurka ya tattauna batun gwajin makamin nukiliya ko makamin mai linzami da koriya ta arewa take yi da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar china kanan labaran kenan cikin shirin za a ji cewa hukumomi da shugabanni sun dukafa wajen fadakarwa akan bukatar kai zuciya nesa a garin tunga da ke jihar neja garin deborah samuel ta game da ajalinta a sokoto Muna kuma da rahoto kan batun bude kan iyakar kasar Togo da Ghana matakin da ya janyo cece ce Sannan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta faɗa jiya laraba cewa sojojin ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a tun ƙarshe da ke birnin maria paul mai tashar jiragen ruwa da rasha ta kwace wani mai magana da yawon ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya haɗa da sojoji 694 da suka miƙa wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata rasha ta kira miƙa wuyan a matsayin gagarumi 'yan ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa magajin garin mariupol badim bechonko ya shaida wa sashen ukraine na muryar amurka cewa manufar ita ce mutanenmu waɗanda suka yi bajinta kare birnin tare da kame abokan gaba kai tsaye a mariupol ba su bar su sun wuce ta mariupol ba wato sun cici al'umma sun ba da damar sojojin ukraine su shirya da sauran biranen su kasance cikin shiri don wannan mummunan yakin da ya riga ya faru a ukraine a ɗaya bangaren kuma ministan tsaron sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya laraba don tattaunawa yayin da finland da sweden suka gabatar takardar neman zama memba a cikin kawancen soja na ƙungiyar tsaro ta nato a matsayin martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine sakataren tsaron amurka lear aston ya faɗa takwaransa na sweden peter halkis muna sa ran gudunmawar da za ku bai wa ƙawancen neto holtgis ya ce sweden na amfani da 'yancin ta na yin zaɓin nata ne don samar wa kanta tsaro wannan lokaci ne da dole ne demokaradiyyar turai da arewacin amurka su tashi tsaye don adawa da cin zarafi tsirara irin na rasha Sakatare jiran na ƙungiyar tsaro ta NETO, jens stoltenberg ne ya bayyana hakan a jiya laraba a kwata kungiyar da ke Brussels da ke gefen jakadun kasashen biyu bayan sun karɓi takardunsu a hukumance. Sabon zaɓen shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce gwamnatinsa za ta mai da hankali kan batutuwan da suka haɗa da tsaro da farfaɗo tattalin arziki da daidaita harkokin siyasa da kuma ya fi yafi suka a cikin kwanaki ɗari na farkon mulkinsa. An zaɓi Mahmud ne a ranar Lahadi karo na biyu, inda ya doke Muhammad Abdullahi mai ci Muhammad ya koma kan karagar mulki bayan ya zama shugaban ƙasa daga shekarar 2012 zuwa 2017. Muna son aiwatar da abin da muke so mu yi a cikin kwanaki ɗari na farko a ofis. Muna son gyara tsohon tsarin doka da tsarin hukumomin tsaronmu. Muna so mu haɗa kan hukumomin tsaro. Muhammad ya faɗa murya Amurka a wata hira ta musamman. Yaƙi da ƙungiyar Alshabab da ke da alaƙa da Alƙa'ida, wadda ta zafafa kai har-har a shi a cikin 'yan watannin nan, na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban shugaban. Kakkaɓa ƙungiyar Alshabab ya rage a hannun Mahmud da kowane shugaban Somalia tun bayan kafuwar ƙungiyar shekaru goma sha biyar da suka gabata. Mahmud ya san da kansa hatsarin Alshabab bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wa'adinsa na farko. jima kaɗan sarfilu zai sake dawowa da ƙarashin labarai kafin nan bari mu shiga fagen mu hukumomi da shugabannin addinai na can sun dukafa wajen faɗakarwa kan kai zuciya nesa a garin tungan na ainihin garin ɗalibar kwalejin ilimi ta shagari a jihar sokoto wato deborah samuel wanda wasu matasa suka aika ta lahira bayan da aka yi zargin ta yi ɓatanci ga addinin musulunci a cikin makon jiya Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumomi da shugabannin addinai na can sun dukufa wajen faɗakarwa a kan kai zuciya nesa a garin tungar magajiya ta karamar hukumar Rijau a jihar Niger, Najeriya. Garin tungar magajiyar dai nan ne ainihin garin ɗalibar kwalejin ilimi ta shagari a jihar Sokoto wato Dabora Samuel wadda wasu matasa suka aika ta lahira bayan da aka yi zargin ta yi ɓatanci ga addinin musulunci a cikin makon jiya a yanzu dai uwayen dabora sun ci ba su da ja da kowa kan wannan al'amari da ya faru da ɗiyarsu da farko ga mahaifinta mr emmanuel garba da zuciya na kai na gode ma ubangiji sa saboda godiyar da na yi ga ubangiji kowa da kowa da masallata da kristan kowa na zo mini gaisuwa ubangiji ba su nuna ma wadansu bambanci da gaske ne ka samu tayi daga wani fasto daga fatako cewa zai maida ku can ya dauki wasu hidimomi naku kada mun samu sakon nan har an gabatar da wani ya zo a nan wurin amma mu abun da muka nuna da cewa muna gudun mu koma can kuma wani abu a cikin wata rana a nuna muna kamar bayan akan mu. Ita ma dai mahaifiyar Daboran Alheri Emmanuel ta yi magana ga abin da take cewa. Na yi ma Allah godiya da jama'ar Allah da irin iyakacin kokarin da Ubangiji na sama ya dauka muna fansan komi shi ya samu ka bar ma Allah komi. Mustapha Shaibu makwabci ne na uwayen Daboran ya ce a su ba su da wata matsala a tsakaninsu. Muna da mu'amala mai kyawu muna da fahimtar juna tsakaninmu don ba mu taɓa samun matsala tsakaninmu da su ba ba su taɓa shiga matsalar harka kowa ba dai a gari haka suna dai harkokin su na abin da suka Daga cin garin na tungar magajiya injiniya Jafar Muhammad Aliyu Hakimi ya ce ba su ji daɗin aukuwar lamarin ba kuma ba su goyon bayan amsa tayin da aka yi ma uwayen dabora na komawa jihar Rivers. Ba mai goyon bayan ya tashi ko shi ba zai goyon bayan ya tashi ba saboda ya yi shekaru da shekaru daban shi lafiya a magajiya. bai mm. taɓa samun matsala haka da kowane yaran shi ba in ba wannan da ya zama to babu fatan mu babu fatan mutum daya ya fita daga mazaja a yanzu dai karamar hukumar ta Rijau ta ɗauki mataki na sanya idanu ga masu yaɗa labaran ƙarya a kafafen sadarwa na zamani akan wannan al'amari in shugaban karamar hukumar ta Rijau Honorable Bello Bako Galadiman Tungan Magajiya. So saboda haka mu muna daukan matakai ga duk inda muka ga an dauki mataki na haddasa wani abu zamu ladabtar da mutum kowane ne. A halin yanzu dai area dai is camp. Suma shugabannin addinai sun ce suna ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a a kan lamarin da farko ga shugaban kwamitin da'awa a jihar Niger Sheikh Muhammad Awal Rijau. Maki, da haka muna karantar da al'ummanmu a kan su girmama kowane addini wato wanda ba na musulunci ba su girmama abubuwan da wa'annan masu addini suke girmamawa su mutunta su. shima dai jigo a ƙungiyar Kiristoci ta kan kuma tsohon shugaban ƙungiyar ta kan a jihar Niger rabaran Musa S. Dada ga abin da yake cewa. to dole ne ko ka yi hakuri ko an yi maka ba daidai ba ka ɗauki hakuri to ka ganin zaman lafiya sai ya zo amma in kowa yana so shi ya claiming right daga zaman lafiya ba zai zo Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya a da Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga na birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Mai ba shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka jiya laraba cewa ya tattauna batun yiwuwar gwajin makamin kami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China. Yongjichi a yayin wani kira da ya mayar da hankali kan batutuwan tsaron yankin da hana yaduwar makaman nukiliya. Sullivan ya shaida wani taron manema labarai a fadar White House cewa leƙen asirin Amurka ya nuna cewa Koriya ta Arewa na iya shirin yin irin wannan gwajin kafin ko bayan tafiyar shugaba Joe Biden zuwa Koriya ta Kudu da Japan da zai fara a wannan makon. Na yi magana da takwarana na ƙasar China a safiyar yau kuma na tattauna batun gwajin koriya in ji sullivan game da kiran da ya yi da yang sullivan ya ce amurka a shirye take ta yi gyare-gyare na gajeren lokaci da na dogon lokaci akan matsayinta na soja don tabbatar da tsaro da tunkara ƙawayenta a yankin in ji sullivan duk irin wannan gwajin da koriya ta arewa za ta yi zai nuna rashin samun ci gaba a shawarwarin kawar da makaman nukiliya kuma za ta iya yin rufa-rufa kan yadda gwamnatin biden tafi mayar da hankali a yayin ziyarar tasa a asiya kan harkokin kasuwanci da haɗa kai a fannin bunƙasa gogayya da ƙasar china daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da cewa an zargi wani ɗan ƙasar amurka da wasu jami'ai hudu na ma'aikatar tsaron ƙasar china da haɗa baki da kuma leƙen asiri a wani shiri na daƙil adawa da beijing a cikin wata tuhuma da aka shigar a gaban kotun tarayya a ranar talata a birnin new york amurka ta yi zargin cewa shinwang da ke zaune a new york wanda ya samu zama ɗan ƙasa ya yi aiki a matsayin mai leƙen asirin ƙasar china a cikin al'ummarsa ta hanyar leƙen asiri da bayar da rahoton muhimman bayanai kan fitattun masu goyon baya da masu fafutukar dimokuraɗiyya da ƙungiyoyi a amurka tuhumar ta yi zargin cewa wang mai shekaru saba'in da uku ya haɗa rahoto da jami'an tsaron ƙasar china guda hudu peng he da jihi da mingli da klinglu waɗanda jami'an ma'aikatar shari'a suka ce masu da riƙe da mukaman wang ne an kama wang a ranar goma sha shida ga watan maris amma sauran hudun na nan a hannunsu in ji ma'aikatar shari'a lauyan amurka brian peace da ke zaune a new york ya ce tuhumar ta fallasa tare da kawo cikas ga wani aiki da china ke yi da ke barazana ga tsaro da 'yancin 'yan china mazauna amurka saboda aƙidarsu da kuma maganganunsu na tabbatar da demokaradiyya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wannan ne kasar Togo ta sanar da buɗe iyakarta da Ghana, matakin da ya janyo cece kuce biyo bayan wasu da aka ce 'yan ta'adda ne da suka kai hari a kasar tare da kashe wasu dakarun soja su takwas. Daga Kumasi ga wakilinmu Hamza Adam dauke da karin bayani. Bayan watanni biyu da gwamnatin Ghana ta sanar da bude iyakokinta, hukumomi a Togo sun sanar da bude nasu iyaka da Ghana matakin da ya sanya masu tsallake iyakar Togo da Ghana cikin halin farin ciki. Malam Amuda ɗan Ghana mai tsallake iyakar zuwa Najeriya. Da aka kulle bada dai kowa ya sayan da wurin yake, akwai wahalan bi sosai. A lokacin da aka bude na Ghana mun ji daɗi kowa ya ji daɗi. To yanzu Togo sun bude ni kowa dai dan samu walwala to kowa yana jin daɗi haka. Matakin bude iyakar da Togo ta ya biyo bayan hari mai nasaba da ta'addanci da aka ce wasu yan bindiga masu halaka da kungiyar alka'ida sun kai a kasar da ya sanadiyar mutuwar sojojin kasar su takwas tare da jikkatar wasu mataimakin kwamishinan hukumar shige da fice a babbar iyakar kasar ghana da togo wato a aflawo dodo frederick ya faɗa wa manema labaru cewa duk da bude iyakar za su karfafa tantance matafiya masu shige da fice malam irbad ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar ghana ya ce bude iyakar ita ce mafi katari musamman ga masu hada-hadar kasuwanci duk da dai fargabar da wasu al'umman ghana ke ciki sabida harin da an kadda. kaddamar a baya-bayan nan a Togo. Wannan mataki ne da zai taimaka sosai domin rufe iyakokin da ke nan tsakanin kasashe yammacin Afirka saboda batun tattalin arziki ya samu babban cikas kan kasuwanci. So shi ni dai na raye a bude. Amma cewa wai don hare-hare na haukuwa kasashe kamar Ghana, Togo da sauran kasashe su rufe iyakoki wannan bai taimakawa. Shi kuwa daraktar cibiyar da ke baiwa kasashen yammacin Afirka shawara bisa tsare-tsaren su masu nasaba da tsaro wato West Africa Center for Counter Extremism Malam Muktar Mummuni ya ce bude iyakan shakka babu zai bunkasa harkar kasuwanci amma binciken baya-bayan nan ya nuna cewa yin ta'adda na dab da kawo hari a Ghana a don haka sai a yi la'akari sosai. And now information we have conducted on the ground show that Ghana is part of the targets of these extremist groups. Tuni dai gwamnatin kasar Ghana ta gargaji addinai da su yi kokarin tabbatar da cewa sun ɗauki matakin makala kyamarori tare da samar da 'yan gadi a guraren taruwansu domin dakile yunkurin hare-haren na tuntubi majalisar Kirista a Ghana a yadda ta bayyana cewa tuni ta sanar da mabiya addinin Kirista, kuma sun fara ɗaukan wannan matakin. The moment we received the directive from National Security, we sent it out to all our member churches and organizations. Shi kuwa limamin limamai na faɗin kasar Ghana ya gana da limaman jihohin kasar da ma 'yan kasa da su in ji mai magana da yawunsa a Sheikh Armiyawu Shu'aib. Kowa ya kokari juma'an nan da ke zuwa a sashi daga daga cikin hutuba a jawo hankalin jama'a da muke cikin ƙasa kan wajibin da mu duka muke ɗauke da shi wurin taimakawa cikin batun batun tsaro kawunan mu kuma gabar irin harin da to masu 'yan ta'adda suke nufin su shigo da shi. Kasan Ghana dai na daga cikin wasu kasashe a yammacin Afirka da har ila yau ba ƙaddamar da ƙazamin hari na ta'addanci ba abinda masharhanta ke ganin kamata ya da Ghana ta yi ƙoƙarin tabbatar da cewa ta tsare al'ummanta sabida 'yan ta'adda ka iya kaddamar da hari Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. To a gaida Hamza Adam. Masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafi kuma na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis goma sha tara ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cin zarafin iyali na ɗaya daga cikin batutuwa da muka sha yi makala a kai lamarin da yake shafar iyaye maza da mata da kuma ƙananan yara. sai dai bincike na nuni da cewa matsalar ta fi shafar mata da ƙananan yara da sau da dama yakan kai ga rasa rayuka akasin tunani da ake yi cewa lamarin ya fi shafar marasa ilimi ko marasa galihu alkaluma na nuni da cewa lamarin yana shafar matan aure 'yan boko da dama lamarin na baya-bayan nan shine fitacciyar mawaƙiyan nan osinaci nwachuku wadda ake zargin mijinta da gasa mata kuba na tsawon sama da shekaru takwas daga ƙarshe ya zama ajalinta. A yau, shirin ya samu bakuncin ministar harkokin mata a Najeriya Paulin Talin wadda ta lashe takobin bin diddigin wannan batu da ganin an yi wa margayya adalci da kuma Mustapha Suleiman shugaban wata kungiya matasa a Najeriya da ake kira Youth Assembly of Nigeria. Minista Talin ta fara da bayyana fafatukar da ma'aikatarta ke yi domin shawo kan wannan matsala a tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta. zuciya na da nauyi na cikin bakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na waye da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa amma kamar karuwa take maganan cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa na shin zarafin matan nan a gurin aiki ne a gidaje ne wasu wanda ya kai har ga rasa ran matan nan mace ne mai kwazo ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abin da mai gidanta ya bata na ce da gida ba. Ita Osina cin wace kuda ta mutu tsakanin 'yan kwanakin nan. Yes. To ita wannan ah, gospel singer ce, Osina ciku. ko mace ne mai murya da Allah ya bata baiwan murya kuma tana kokari a wannan fanni kuma ana biyan ta tana samun fita kwarai amma wannan mai gidan mutsiya shi ba ma mutum bane zan kwatance shi da dabba domin yadda na zauna da 'ya'yan na yi bincike na ji irin halin da yaran nan ke ciki da wasu har ya kai na mutuwa wato kin je har gidan je har gidan duk na da hotunan zan nuna miki na yi awa hudu a gidan na ji labarin nan ran lahadi ban yi bacci ba na tura protocol na na ce a je a duba a tabbatar da gidan na samu address na bashi aka je aka duba aka dawo cewa yana nan na ce yana nan a zaune na ce bai isa ba maza na sa aka ce yan sanda aka je aka dauke ce Allah ya sa kanin ita ya margaye ita ma shi ma ya zo da yan sanda aka aka dauke shi to domin zaman sha gidan ya takure 'ya'yan yana da yara hudu da ita na rasa yadda a cikin wannan halin matan nan ta zauna har ta zuba mishi 'ya'ya hudu duka cin zarafi cin mutunci zai dake ta ya jefar da ita a waje da dare za ta kwana a waje a wani uncompleted uh, wani ginin da ba ba ba gama shi ba anan za ta kwana da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi tana ihu tana roƙon shi ya bude mata kai ta shiga ta durkusa ta roƙe shi abin da ya ba kamar lafiya ba ƴaƴan na fa ya zai kulle sa ɗaki ya dake su in ta zo ta she za ta raba su ya haɗa ta da su ya dake su ta je ta yi report ma paston ta wai paston ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa ya raba ta da iyayenta da yan uwanta yan uwan ba da masu zo gidan ba ta da yanci ta yi waya ma wani ya karbi wayanta shine yake komi in ta je ta yi wakan aka biya ta shi zai karbi kudin in za transfer ne ma into account sai dai a sa account din shi ba ta isa ba ta da account ta da nata account komi tana hannun shi ne to damuwa na shine dalilin me ne mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta bata fita ta nemi hanyar tsira ba ta zauna har ya kai ga ranta to yanzu ta mutu ta bar yara hudu wannan mutsiyacin kuma ba wai aiki yake yi ba ba abin da yake yi ita ne mai shaida gida ya karbi kudin sai abin da ya zama bata to babban bakin cikin ma sai karin jiya mun ji cewa yaron ta dan farin ta ya shiga ya fito da album hoton shi da wata matan da ya aura bancin ita wannan mai ya'ya hudu ya'ya hudu ashe ya yi wani aure kuma tana na a wani guri ya karbi kudin ta ya kai ya je yana ce da wancan to yanzu ina kuka da babban murya a madadin matan najeriya gaba daya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da bata lokaci ba muna so gaskiya ta fita muna so kuma a hukunta shi bisa ga dokokin ƙasa domin ya zama izina wa sauran mazajin masu irin wannan hali. Allah ya tir da wannan mutum. Mustapha barin zo gare ka kai ga ka kana ɗaya cikin daraktocin ƙungiya da ke ƙoƙarin haɓaka matasa mata da maza kuma kai magidanci ne kana da mata da 'ya'yanka me kake gani ike sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu sai musu duka har a kai ga rasa rai a Hajji madina abin da zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wayannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi rashin ilimi in the sense that baka ma san kai ne matsayin da Allah ya baka ba ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba na farko dai mawa koma tun daga halittar mu an gaya mana ita mace an halicce ta ne daga hakarkarin mu ma'ana inda hakarkari yake a lankwashe haka suke mata ba sa taba zama straight sai dai ka yi hakuri da inda ka same su ka bi da su aka sai a zauna lafiya su suna da rauni Allah ya halice su da rauni mace ya ce a gurinka mace mata ce a wajenka mace kanwa ce a gurinka mace kawa ce mace uwa ce to in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan in ka ga rauninta kalle ta matsayin yarka tarbiyya kake mata in ka ga kwarewarta kalle ta matsayin abokiyarka in ka ga gazawar ta kalli ta a matsayin uwarka za ta ci arziki ta bangarori daban-daban so in ko za ka duba wa'annan abubuwan to lallai ta kowace hanya za ka yi haƙuri da abin da ka gani daga gurin yar uwarka mace abokiyar zaman ka sai dai kai ta mata nasiha da jan hankali islamically in abu ya ci tira ya ci tira ya ci tira shi yasa aka ce mu shigo da alwali namu waliyan mu kenan sai ka je ka sanar da manyanka su yi magana da manyanta a kira ta yi mata magana a gida in wannan ya gagara abin ya kai da instant din da ba za ka iya haƙura ba za ka iya ɗaukan hannu ka taɓa ta dan tabawa wani lokacin daga mari ne sai mutuwa ba sai ka ɗau makami ba har kake jin za ka iya taɓa ta to kara sanar da manyan ka cewa kuma kai zaman is ba sai a zo a shiga tsakani sai a raba ku ina ganin wannan shine mafi ala abu na ɗaya kenan abu na biyu ana samun matsala ta raunin matan wajen filin ko ɗaukan daidaito ɗin nan da mata suke yawan magana a kai sai mace ta ɗauka cewa zaman nan fada ake ma zaman kamar abotan ne kamar kuma right din ɗaya ne wani lokacin sai ka faɗa mace ta faɗa iya ɗaya daga cikin abin da kinzira tsakanin zaman ma'aurata faɗa da faɗa din nan koda kina da gaskiya yayin da mijinki ya tunzura yake magana to ki haƙuri yawan baki san da ya sauka a hankali a zo ki zauna da shi kuma ki gaya mai zai saurare ki kamar da kika faɗa muna da iyali duk muna experience wannan abubuwan amma wasu abubuwan sai mai faɗan kuma ba mu da gaskiyar amma ba a biye mana ba kuma daga ba aka zo a gaya mana a hankali sai mu fahimci shi mu ne marasa gaskiya sai ma mu ba da hakuri wannan yana daga ciki gaskiya haji abin da ke kawo irin wayannan matsalolin da kuma rashin hankali wasu ba su da hankali wani a kwakwalwarsa ne mafa yake da matsala ta tabin hankali ba a ganewa sai san da ya aikata wani abu abu na uku kuma wanda ke haifar da wannan abun kuma kika ga yana ƙara faruwa yana ƙara faruwa rashin hukunci ne gaskiyar magana amma idan da ana hukunci ko mai hankalin ne ya aikata saboda rashin ilimi ko mara hankali ne ya aikata saboda rashin hankali in dai za a kai shi gaban shari'a a aiwatar mai da hukuncin da ya dace da shi ya girbi daidai da abin da ya shuka to yakan zama izina ga 'yan baya To lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya inda za mu ga rawar da ma'auratan ke takawa a ruruta wannan matsala da kuma matakan da za a iya ɗauka na yi wa wannan lamari iyaka. Kuma masu saurare za ku iya bada gudunmuwa ga cimma wannan burin za mu so mu ji daga gare ku. Tambayar ita ce wanne mataki iyali al'umma da kuma hukumomi za su iya ɗauka na shawo kan wannan matsalar. To sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in a ƙarƙashin shirin domin iyali. Yanzu a madadin baƙin namu ministar harkokin mata a Najeriya Paulin Talin. da kuma Mustapha Suleiman shugaban kungiyar matasa Youth Assembly of Nigeria. Da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudummawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da sa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Madalla a gaida Alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta faɗa jiya laraba cewa sojojin ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a tungar ƙarshe da ke birnin maria paul mai tashar jiragen ruwa da rasha ta kwace wani mai magana da yawon ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya hada da sojoji 694 da suka miƙa wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata rashi ta kira miƙa wuyan a matsayin gagarumi yayin yukiran kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa a ɗaya bangaren kuma ministan tsaron sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya laraba don tattaunawa yayin da finland da sweden suka gabata da takardar neman zama memba a cikin kawancen soja na kungiyar tsaro ta nato a matsayin martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine sakataren tsaron amurka leon aston ya faɗa takwaransa na sweden peter halkis muna sa ran gudunmawar da za ku baiwa kawancen nato masauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumar da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau Zubair. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku alheri. Huta lafiya. Ma assalamu